واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون idan Allah ya saukar da wata sura ga manzonsa sai wasu cikin munafukai su rika tambayar izgili cewa waye a cikin ku wanda wannan surar da ta sauka ta ƙara masa imani da abin da Muhammad ya zo da shi amma waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzonsa to lalle su kam saukar da surar yana ƙara musu imani akan imaninsu da ya gabata kuma suna farin ciki da abin da ya sauka na wahayi saboda abin da yake ciki na amfaninsu na duniya da lahira